Ayyukan manzanni Sura uku Wata rana Bitrus da Yohana suna tafiya haikali a lokacin addu'a da karfe uku na yamma, a kofar da ake ce da ita kyakkyawar kofa akwai wani mutum wanda tun haihuwarsa shi gurgu ne, kowace rana akan ɗauke shi zuwa kofar haikali domin ya roki sadaka daga wurin masu shiga. da ya ga Bitrus da Yohana za su shiga haikali kenan sai ya roke su sadaka. Bitrus da Yohana suka zuba masa ido. Bitrus ya ce, Dube mu! Sai kuwa dukan hankalin gurgun ya koma kansu, yana tsammani za su ba shi wani abu, amma Bitrus ya ce, Azurfa da zinariya kam, ba ni da su. amma abin da nake da shi shi zan baka a cikin sunan Yesu almasihu banazare tashi ka yi tafiya sai Bitrus ya kama hannunsa na dama ya ɗaga shi nan take kafafunsa da idanun kafafunsa suka yi karfi ya yi wu ya mike tsaye ya fara tafiya ya shiga haikali tare da su yana tafiya yana tsalle yana kuma yabon Allah duka mutane suka gan shi yana tafiya yana yabon Allah suka kuwa gane shi ne mai zama a bakin kyakkyawar kofa ta haikalin yana roƙon sadaka sai suka yi mamaki kwarai da gaske game da abin da ya faru da shi sa'an da gurgun nan da aka warkar a kyakkyawar kofa yake rike da bitrus da Yohana, sai duk jama'a suka zo wurinsu a guje a cikin zauren da ake ce da shi zauren Solomon suna mamaki. Da Bitrus ya ga haka, sai ya yi wa jama'a jawabi ya ce, Ku Isra'ilawa, don me kuke mamakin wannan, don me kuma kuke ta kallon sai ka ce da ikon kanmu ne, ko kuwa don aniyarmu. mu. cikin bin Allah ne muka sa mutumin nan ya yi tafiya? Allahn Ibrahim da Ishaku da Yakub, Allahn kakanninmu, shi ya ɗaukaka bawansa Yesu, shi ne wanda kuka bashe shi, kuka kuma kishi a gaban gwamna Bilatus, ko da yake Bilatus ya yi ƙoƙari ya sake shi. Amma kuka ki mai tsarkin nan, mai adalci, kuka roka a sakar muku mai kisan kai, kuka kuwa kashe wanda shi ne tushen rai, amma Allah ya tashe shi daga matattu, mu kuwa shaidu ne ga wannan. To, ta ikon sunan Yesu ne, wato, ta wurin ba da gaskiya gare shi, shi ne ya ba mutumin nan karfi, ga mutumin kun san shi, ta wurin ban gaskiya cikin Yesu, mutumin nan ya sami cikakkiyar lafiya, dukanku kuwa shaidun wannan ne, yanzu, ’yan uwa, na sani cikin rashin sani ne kuka yi haka, kamar yadda shugabanninku ma suka yi, amma ta haka Allah ya cika abin da ya faɗa ta bakin anabawa, duka cewa almasifinsa zai sha wuya, saboda haka sai ku tuba. ku juyo ga Allah domin a wanke zunubanku, domin Ubangiji ya sabunta zuciyarku, ya kuma aiko da almasifin da ya zaɓa maku tun da wato Yesu. Dole ne Yesu ya zauna a sama, har lokacin da za a mai da dukan abubuwa sabo, kamar yadda Allah ya faɗa tun zamanin da ta bakin anabawarsa masu tsarki. Gama Musa ya ce, Ubangiji Allahnku. zai aiko muku da wani annabi daga cikin ’yan uwanku, kamar yadda ya aike ni, dole ne ku saurari dukan abin da zai faɗa muku, zai zama kuma duk wanda ya ki sauraron annabin nan, za a kawar da shi daga cikin jama'a. Hakika, dukan annabawan da suka yi anabci, wato tun daga lokacin Sama'ila da waɗanda suka zo daga baya. duk sun yi magana a kan waɗannan kwanakin, annabcin da aka yi ta wurin annabawa domin ku ne, ku ne kuma za ku ci gadon yarjejeniyar da Allah ya yi wa kakanninku da ya ce wa Ibrahim, ta wurin zuriyarka ne dukan kabilun duniya za su sami albarka, da Allah ya zabi bawansa ya fara aiko shi wurinku ne domin ya yi muku albarka, ya juyo da kowane ɗayanku. daga hanyar muguntarsa